sustainable. bauchi kowa dai yana da malam ba ya da wani aiki illa ya da alkhairi da kuma da Najeriya da Afirka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 yau muna 27 ne ko 27 ga watan uku hijira 1440 wanda ya zo biyar ga watan 12,2018 mun haɗu a wannan cibiya ta umar musa yar aduwa wacce aka kafa ta ko aka gina ta ko aka asasa ta ko aka samar da ita domin ta bayar da ci gaba a bangaren ilimi da kuma rayuwar dan adam a cikin wannan jiha ta katsina muna fata za a yi mata reshe a kano irin abin da aka gina a nan a a gina irinsa a kano insha Allah a to ai daga nan muka samu alhaji umar musa ya aduwa Allah ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya kai rahama kabarinsa ba na mantawa akwai lokacin da akwai wani kwamiti na malamai guda goma sha bakwai muka kai masa ziyara yana shugaban ƙasa ya ce me ya kawo mu muka ce abu uku na farko mi ma nasiha na biyu mu baka shawara na uku mu maka addu'a cika amma waɗannan uku ai duk ne don haka security da za su ba mu dama mu gani suka ce to minti goma saboda baya jin daɗi amma na ga gana nan ta sai da ta kai awa ɗaya da rai da duk wanda suka shigo suka ga sai su ga shi yake magana don haka muka ba da shawarwari ga yadda muke ganin a fahimtar mu mu da ba na ce amma muka ce sai dai kai hakuri da maganganun mu ba editing saboda shi malami maganarsa ba ta fayil take biyawa ba mu muka san abin da ake fama da shi a ƙasa mu muke ɗaura auren mutane mu muke musu jana'iza mu muke amsa musu fatoyi mu muke musu kamsa salawat mu muke musu sallar juma'a saboda aka abubuwan da ke faruwa a ƙasa ƙasar nan mafi yawa mu aka fi kayawa ko mu aka fi kawowa ko mu aka fi tuntuɓa ko mu muka fi sani da haka inda za a ba da dama irin wannan to za mu dinga samun lokaci ana zuwa lokaci bayan lokaci domin a dinga ba da irin waɗannan shawarwari saboda haka shawarwarinmu aka karanta su bayan an karanta shawarwari sannan kuma aka faɗi nasihohin da ake wa shugaba idan allah ya ɗora masa nauyi na mutum miliyan 170 sannan kuma muka yi masa addu'a guda uku addu'a ta farko allah ya bashi lafiya ya ji daɗin yin wannan mulki addu'a ta biyu allah ya bashi mashawarta na kwarai da za su kewaye shi ko ta ina in an ɗauko abin kirki su taimaka masa yayi in an ɗauko abin kuskure kuma su ba da shawara a gyara sannan na uku muka yi masa addu'a akan Allah ya sa ya gama mulkin lafiya to a lokacin sai ya ce to wannan kwamiti ya gode wa jagoran mutukunna wanda ya masa jagoranci ya kai mu goma sha bakwan nan ya yi masa godiya bayan ya yi masa godiya sai ce to yana ga wannan kwamiti da aka zo aka ba shawarwari aka yi ma'addu aka ba shi nasiha yana so duk bayan wata uku a dawo duk bayan wata uku a dawo ya ce kuma yanzu zai je asibiti yana fata a yi masa addu'a allah ya sa ya dawo lafiya sannan ya kira wani minista wanda ya taɓa yin gwamna a wata jiha ta hannun wani daga cikin makusantan gwamnatin ya ce waɗannan malaman ina so a dinga tsara zuwansu duk bayan wata uku su zo mu dinga irin wannan zaman kuma bayan su ina so a bangaren kiristoci ma su ma a sami waɗanda za su dinga zuwa su ma suna babu shawara duk wata uku to Allah bai yi ba wannan tafiyar da ya ce kuma Allah ya su to Allah ya masa rahama Allah ya masa afuwa Allah ya yafe masa wanda ya tunanin kafa cibiya da sunansa domin a ci gaba da yada ilimi da wayar da kan al'umma wannan ba karamin alheri ya jawo wa katsina ba da arewacin najeriya da ma al'umma baki daya haka muna fata waɗanda suka yi tunanin kafa wannan cibiya allah ya saka musu da alheri allah kuma ya wanzar da wannan cibiya ya ƙara yawanta da kuma sa a faɗaɗa ta domin muna buƙatar irin waɗannan cibiyoyi mai lokaci na duk duniya akwai cibiyoyi masu zaman kansu wanda suke ba da gudunmawa a fannoni daban-daban komai ƙarfin gwamnati komai yawanta Ko komai arzikinta za ka ga wasu ko ba a sa su ba sukan sa kansu wasu ayyuka na jin kai wasu ayyuka na tausayi wasu ayyuka na yada ilimi mun shiga wani gari da ake kira filiya a gombe wato filiya nan kaba titi daga bindiri sai ka yi dogon tafiya a kan titi titin dindin dutse yake karewa shi kuma dutsen idan ka iya hawansa za a gaya maka irin awannin da za ka kafin ka hau sama don ka hau kuma wannan dutsen zai kai ka haka ba Ya haka faɗinsa tsawonsa ya fi kilomita dubu akwai wasu mutane a kan dutsen waɗanda wasu ma kowanne da riga ba sa sa amma waɗanda suka sauko bindin dutsen suka yi gidaje da ɗaukiyarsu sun shiga musulunci sun shiga addinin kiristanci akwai wani amir na ss ya ce zai yi hutu na wata guda yana so a kai shi gindin dutsen nan ya koya masa addini ya je wata guda matashin nan a gurin ba wuta ba ruwa ga sauro ga zafin dutse amma duk mutanen garin na sai da koya masa fati. a gida yake bi da ya buɗe makarantar sai ba sa zuwa to sai ya ce to a ba sai an haɗu ba duk kuma ya zo a biya man tasa a kwana bakwai ake so kowa yake fatiha kullum a kaya a gaya ma aya ɗaya ka je ka zo ta sau ɗaya alhamdulillahi rabbi alalami alhamdulillah rabbi ce ko noma kake ka ci gaba da yi in kiwo kake ka ci gaba da yi in aiki kake in ma hira ake a ta yi wanda ya iya zuwa ƙara masa aya ta gaba a kwana bakwai mutane suka iya karatun fati. ya nuna musu yadda ake alwala ya koya musu yadda ake sallah maza sun iya mata sun iya manya sun iya har tsofaffi to a wannan gudun ne da muka fito sai muka ga wasu turawa da motarsu ta kawo su gudun sun zo daga canada abin da ya kasu gudun za su ba da gudunmawa ne ga mutanen gudun da suke da lalurar ciwo sannan kuma su kira su zuwa ga addinin kiristanci ka duba canada tana cikin kasashe masu arziki a duniya amma kuma turawan can sun yadda su bar jin daɗin ƙasarsu su shigo najeriya masu babbura ne su shiga daji irin wannan mai wahala ga macizai wanda ya san yankin boko da yankin dilliri ya fi ko'ina yawan macizai a najeriya saboda waɗannan duwatsu dutse da iya ganin ka a nan suke haihuwa su kyanke wani macijin ma ya sare ka sai an an samu ciki sai an tafi kasashen turai an je an yi irin maganin sa kafin a warkar da mutum ina jira na bbc suna magana akan adadin sukan samu mutum akalla ɗari uku duk wata waɗanda suke zuwa maciji ya harbe su a yi ko noma kake ko kiwo kake macizai ne ga su nan ko da muka kai wa sarkin ko ziyara tsohon pilot yake ce mana yana mana barka da zuwa kaltungo ba ma ya hankali da wasu abubuwa a haka zai tafi su wasu abubuwa da suke yawo haka a ƙasa to kun ga abin da yake son suranta mana shine waɗancan ba addini ya kawo su ba ba wata falala suka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba qur'ani suka karanta ba haka kawai suka ga cewa bari su abu biyu su ba da gudunmawa kuma su yada addinin su suka rabu da jin daɗin su suka zo nan haka da mun yi irin waɗannan bakin turawa a yankin da ya fi ko'ina yawan maguzawa a kano irin yankin sumaila yankin tudun wada da yankin garko da yankin rogo sai ka gaba turi ya zo ya zauna a gurin wani daga jamus wani daga ingila wani daga faransa ya zo ya yi bukka ya koyi yaren hausa ya koyi filatanci ya zauna a gurin yana ba da gudunmawa ta rabon taki da sanyi ya siyo musu rigunan sanyi ya ba su kyauta yana jan su su koma addinin kirista akwai wata mata a wannan yankin wacce take yi wa addininsu aiki sosai da muka bincika sai muka ga asalin labarin da ciwo ta samu da rashin lafiya a su aka rasa wanda zai ba da gudunmawa a kai ta asibiti suka ɗauke ta suka kai ta jos da aka yi mata magani suka ɗauke ta suka wuce da ita jerusalem daga nan suka wuce da ita wata ƙasa suka ajiye ta sai da suka ba ta ilimi mai zurfi suka ɗauko ta suka ajiye ta a nan suka ɗauko mako don kuɗi suka ba tana ba wa manoma taki idan shanunsu sun samu larura da zo a sa a yi musu allura kyauta ba ga irin ɓarnar da take a yanzu da wannan taimakon da take ba sannan za ka ga wasu sun zo su ce sun taho tun daga ƙasarsu su zo su duba idanun mu kyauta likitoci ne kuma muna da masu idan nan, suna yajin aiki ba ba albashi amma wasu daga can sun taho da maganinsu da maganinsu da kudinsu da lokacinsu da sun hawo jirage sun sauka a hotel sun biya ce kawai sun zo ne domin su duba idan da kyauta ba ma fi sabilin lahi ba tunda ba dan ba na fi sabilin lahi akwai masu yin da fi sabilin la irin wanda suke zuwa da kasashen saudiya da makamantansu akwai wani da suka zo suka sauka a kano suka kama katon hotel suka sauka suka kira mu suka ce su abin da ya kawo su duk wanda ya san lebansa ya yagi ya zo a yi masa aiki kyauta za su za su ba shi magani kuma kyauta to irin waɗannan cibiyoyin suna nan wasu su zo su ce abin da ya kawo su sun zo ne su magana a kan ilimin mata idan za a samu a ƙauye a ƙauyuka waɗanda za su yadda 'ya'yansu su karanta nasu za su ba su ba, su abin da yake damun su su ga babu ma'aikatan lafiya a ƙauyuka saboda mata masu ciki wata idan ta samu larura kafin a ɗauko ta daga kauye a kata birni ita da kansu mutu a hanya suka ba mu wasu hotuna suka nuna mana wasu hotuna guda uku wata mai ciki ta kusa haihuwa amma an rasa abin da zai ɗauko ta daga cikin lungun a fito da ita bakin titi sai irin kuran nan da ake sa robobin ruwa a cikin kura aka sa aka sa tabarma aka saka mata a ciki sai kuma aka ɗaure a jikin babur aka ɗaure a jikin babur babur din ne zai zai kawo a shiga ta gona a shiga ta farin kunya ana ta wance kali da ita gashi kuma ta kusa haihuwa sannan akwai wacce suka nuna mana hoton da an zo cikin ya yi tsanani an sa ta a tsakiya na babur mijin yana baya wannan yana gaba an matse ta ita da yaron ana so a kata baki suka ta nuna mana irin mu kanmu mu fahimci cewa mafi yawa ma'aikatan jinya da suke ƙauyuka in sun yi karatun birni suke gudowa sai a je a bada admission ga yara 'yan wani ƙauye su yi karatu amma suka tashi in an yi postin ɗinsu garin ma birni suke sun san dabara da suke suka damu da haka an cinkushe a cikin birni babu a ƙauye su kuma abin da ya kasa najeriya su yi nazarin wannan ya za a yi wacce ta yi aure a ƙauye take da credit biyar zuwa sama including da english mass a ba ta dama ta karatun nasu domin ta koma ƙauyen su ta ba da gudunmawa inda abin ya kasu wasu ce yaƙi da kurkuru ya kawo su wasu ce yaƙi da polio ka ga makudan kudin da ake kashewa kun ga irin waɗannan cibiyoyi na waje wasu kawai zuwa suke su tallata aƙidarsu ta hanyar gudunmuwa wasu kuma ba masu da wata aƙidar kawai tausayi ne sun tara makudan kuɗi suke so su yi aikin alheri da wannan kudi sai ka ji an ce wani mai kuɗi zai mutu ya bar dala biliyan kaza ya yi wasiya da waɗannan kuɗi nasa a tafi amurka a ji ayyukan jin kai za ka yi ta ganin mafi yawan ayyukan da za ka shiga cikin nijar ne nan ƙauyukanmu ne za ka yi ta ganin asibitoci ƙanana da cibiyoyin shan magani da wajen koyar da sana'a sai ga duk waɗannan kungiyoyi da suke zuwa suke hira ba fa mu ma fa muna da irin waɗannan hamshakan masu arzikin waɗanda ake sa su a cikin arzikin duniya ku ga irin wannan cibiyoyi wancan ya ɗauki cibiyar yaɗa kaza wancan ya gina cibiyar yaɗa kaza in waɗannan cibiyoyi suka yawa to za a kau da matsaloli masu tarin yawa a cikin duk matsalolinmu suna komawa ne zuwa ga abu biyu jahilci da talauci waɗannan ciwuka guda biyu sun fi hiv kisa sun fi wato ebola kisa sun fi malaria kisa duk wata cuta da take kisa babu cutar da take kashe ɗan adam a tsaye gashi da ransa amma ya mutu irin talauci da jahilci shi yasa za mu ga abinda Allah ya fara yaƙa abinda Allah ya fara saukawa na yaƙi shi ne yaƙi da talauci da yaƙi da jahilci ba addinin musulunci an gina shi ne akan dogaro da kai da kuma neman ilimi ka yi sana'a ka nemi ilimi kuma duk waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi shi suka gaskata shi za mu ga cewa ko dai masu ilimi ne ko masu sana'a ne da aiki ne za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi daga cikin annabawan Allah ce yana da wata sana'a da ya dogara da ta bayan nan annabi Adam manomi ne makiyayi domin da aka saukar da shi a duniya noma ya fara da kiwo don ta hanyar noma da kiwo ake samun ne ake samun abinci abincin nan ko dai nama ko hatsi suke na abinci sai shi sa za ka ga da manoma da makiyaya su tun zamanin annabi dauda ake yi ta izina fashen fihi ga na mulkawa wa kunna da hukumin shahidi saboda dan adam yana bukatar makiyaya yana domin ya ci nama ya sha madara kuma yana buƙatar manoma domin ya samu hatsi da sauran kayayyakin da ake sarrafawa ta nan kaɗai allah ya sa ɗan adam mahimman abincinsa guda biyu to kaga ma a ce ana rigimar makiyaya da manoma wannan rigima ce ta ganga kikiro ta ake domin a hana ma abinci an san da noma muka dogara da kiwo muka dogara kullum da safe da rana da daddare sai ka buƙaci manomi ka buƙaci makiyaya wani abin in mutum zai ci tuwo misali da miya tuwo menene makiyayi miya fa nama fa manomi duk miya kayan noma ne tuwo kayan noma ne nama fa kayan kiwo ne to za ka shafura da nono inda ka ga ana shan fura da nono akwai makiyaya akwai manoma domin geron da aka yi fura da shi daga wajen manoma ne nonon da aka yi daga makiyaya ne haka ashe duk wanda ya dama fura a cikin nono ya haɗa kan makiyaya da manoma a guri ɗaya abin da ake bukata kawai lugayi to saboda haka wannan sana'a ce mai ƙarfi kuma ita allah ya ta zaburar da mu a cikin alkur'ani mu tashi noma da kiwo kuma arzikin duniya duk yana cikin waɗannan abubuwan guda biyu sannan abin da ke bin noma da kiwo shine kira sai annabi dauda kuma makeri ne wa alanna lahul hadid Allah ya hore masa ƙarfe kuma ya mai da shi kamar cingam a hannunsa zai iya sarrafa shi ya jujjuya shi yadda yake so da shi kamar yadda za mu ganka shiga manyan masana'antu za ka ga yadda ake kera ƙarfe abin zai baka mamaki to Allah ya ce wa alanna lahul hadid ashe mu ma za mu zo mu ga yadda ake horewa mutane karfe a dinga sarrafa shi kamar yadda ake sarrafa cingar to kun ga noma da kiwo da masana'antu sai aikin kafinta annabi nuhu kafinta ne domin shi ya kirkiri jirgin ruwa shi ya sana'anta jirgin ruwa har ma da yake jirgin ruwansa shine na farko a duniya mutane suka yi ta mamaki za ka hau wannan ya tseratar da kai daga halakar ruwa da su saba ganin an hau katako an zauna a kai kuma ruwa yana karkashi bai huda ya shigo ba har suka wuce shi yana wannan sana'a su suke jira kullama marra alaihi alaihi qawmi sahiru min da'a kuma an nafta take an koma kafinta to ake da tun farko ma wannan sana'a kake da biye baka wa'azin da kake ala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama naskaru sai ga shi wannan sana'a da ya yanzu ta zama ita ce babban hanyar tijara a duniya za a yi lodi wata shida ana lodi a wata shida ana saukiwa wani jirgin ruwa da na ga an nuna kwanan na wasu america daga cana ya ɗauko kaya wato irin kwantena kwantena ka san kowace kwantena ɗaya akwai tirela akwai rabin tirela to irin wannan dubu goma sha biyu tirela dubu goma sha biyu shi kaɗai zai ɗauko ya zo ya wuce da ita kuma annabi nuhu ne ya fara wannan fasaha ya kawo ta duniya sai an jera tirela dubu goma sha biyu za ta sauke kayan da ke kai kowace ɗaya ka ɗauko tirela ɗaya in an ɗauko ɗaya tirela ɗaya ka za ka jera tirela dubu goma sha biyu ta sauke kayan da ke kan wannan kuma annabi nuhu ne ya fara kawo duniya fasaha da kun ga wannan a wato kenan ya nuna musulmi ba za mu zauna ba da sana'a ba saboda ne. sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face yayi kiwo aka ce haka yace halli ni ma nayi kiwo sallallahu alaihi wasallam sannan yayi kasuwanci siye da siyarwa abin da ya hada su ma da nana Khadija ai harkar siye da siyarwa ce ita yar kasuwa ce tana da kuɗi tana buƙatan wani mai amana ya zo ya karɓi kuɗinta ya juya a samu riba a raba ta samu labarin annabi yana da gaskiya yana da amana kuma baya saba alkawari wannan kwa jari ne ko yau kake da siffan na uku wallahi ka samu jari domin kullum kukan 'yan kasuwa kullum kukan ma'aikatan gwamnati kullum kukan masu sana'a masu kuɗi sun rasa mai amana da za a yi harka da shi a wani lafiya sun rasa mai gaskiya da za a yi amma a yi harka da shi a ya lafiya sun rasa mai alkawari wanda zai ɗauki alkawari ya cika in ka ɗauki sifar nan uku ta zama sifar ka kai haƙuri ha aka san ka da ita in siyasa ka shiga wallahi ka samu jari in kasuwanci ka shiga ka samu jari in aikin gwamnati ka shiga ka samu jari saboda masu waɗannan siffofin a kowane ɓangare sun yi kaɗan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo da waɗannan siffofi na na khadija ta samu labari da me za a gwada ka da kuɗi tunda ka ce kai mai amana ne to ga kudi tunda ka ce kai mai gaskiya ne to ga kudi tunda ka ce kai mai cika alkawari ne ga kudi sai ta raba yaranta a jikinsa haifara ta ce kai kuma saba ido ga kudan kudi an baka ka je kai kasuwanci ta ce wani yaran kai ko bishi daga cikin kwarewa annabi sallallahu alaihi wasallam a kasuwanci bai dauki kudin ya tafi da su sham ba sai sai kaya me ake bukata a sham wanda muke da shi a nan da aka faɗa sai ya siyi irinsa da ya siyi irinsa sai kuma ya je can ya siyar kuma an samu riba da zai dawo kuma me ake so mu kuma a namu garin wanda yanzu masu zuwa china masu zuwa turkiya masu zuwa dubai masu zuwa sauran kasashe domin yin kasuwanci ba ma ganin suna tafiya da kaya sai dai mu ga sun tafi da kuɗi wanda wannan babban asara ce kamata ya ka ji waccan ƙasar da ya take so sai ka siya abin da suke so ka je ka siyar kaga tafiya ta zama mai riba sai kuma ka gamu kuma a nan mai muke so sai ka siyo nan ka siyar kaga tafiya ta zama riba dawowa ta zama riba amma mu yanzu kudin tafiyar da na dawowar da a cikin dawowa ake kokarin fitar da shi Isa wani mai zuwa na ce masa da dinga tafiya da matar ka wani zai ci ai malam kuɗi da ke ruwa da sai mata tiket da kama wata hotel na sai tiket na kaza ka ai kudin sarau na shi ba a goya mutum a wajen da shi wannan shi ne tushe na farko da musulunci ya gina al'umma musulmi a kai sana'a da aikin yi da dogaro da kai ka fi daraja ka fi mutunci kana da sana'a abu na biyu da musulunci ya ba da karfi ne ilimi wanda wannan cibiya ta zo masu zuwa sauran kasashe domin yin kasuwanci ba ma ganin suna tafiya da kaya sai dai mu ga sun da kuɗi wanda wannan babban asara ce kamata ya ka ji waccan ƙasar da ya take so sai ka siya abin da suke so ka je ka siyar kaga tafiya ta zama mai riba sai kuma ka gamu kuma a nan mai muke so sai ka siyo nan ka siyar kaga tafiya ta zama riba dawowa ta zama riba amma mu yanzu kudin tafiyar da na dawowar da a cikin dawowa ake kokarin fitar da shi bisa wani mai zuwa na ce masa ka dinga tafiya da matar ka wanda zai shi. ai malam kudin da ke da sai mata tiket da kama wata hotel na sai tiket na kaza da ai kudin sarau da shi ba a goya mutum a wajen da shi kuga wannan shine tushe na farko da musulunci ya gina al'umma musulmi a kai sana'a da aikin yi da dogaro da kai ka fi daraja ka fi mutunci kana da sana'a abu na biyu da musulunci ya ba da ƙarfi shine ilimi wanda wannan cibiya ta zo ta kafa ɗakin karatu da wasu abubuwa waɗanda za su taimaka cikin harkar ilimi dama ilimi a addinin musulunci sai da aka bashi falala aka bashi daraja akan kawo misalai guda shida na darajar da ilimi yake da shi domin kasar duk mai neman ilimi bai asara ba ko shekara nawa ka kashe kana neman ilimi in dai ka nemi shi da gaske ba za ka yi asarar wannan shekaru farko da Allah ya fara halitta shi ne alƙalami hadisin musulmi awwal ma khalaq Allah qalam fa qala lahu uktub fa qala ma za aktubu qala uktub maqadir al-khalq ila yawm al-qiyamah Allah abin da ya fara halitta alƙalami duk da wasu malamai suna niza tsakanin al'arshi ne farko ko alƙalami ne farko amma nassi ƙarara game da shi muhammad nasir dina albani ya ce shi magana alƙalami nassi ne ƙarara cewa awwal ma khalaq allah alqalam ko na cikin farko farkon abin da allah ya halitta alƙalami ko kuma shi ne farkon ma sai allah ya ce alƙalami ka yi rubutu wannan ne yake nunawa yana nuna darajar ilimi tun da aka zama alƙalami ko farko ko farko farkon abin da Allah ya halitta na biyu annabi adam alaihi salatu wassalam wanda shi ne farkon mutum a aƙidar mu ta musulunci annabi adam shi ne farkon mutum ba kamar da ake karanta mana cewa asalin mutum guri ne asalin mutum guri ne sai da ce asalin buri ba wanda ya ce maka asalin mutum buri ne ka ce asalin burin ba na ki ko burin daga ne kuma idan asalin mutum buri ne me sa har yanzu buri bai koma mutum ba har yanzu mutum bai koma buri ba tunda in dai asalin ka ne wata ran za ka yi za ka koma asalin ka inda asalin mutum buri ne yayin da gobe sai mun wata ta haifi da a ce guri ta haifa ko kuma guri ta haifi mutum ko mutum ta haifi guri tun da asali ne ne kaga ashe wannan an gina shi ne akan jahilci akan kafirci akan inkarin abin da Allah ya faɗa da Qur'ani dan haka babu ma hankali a wannan aqida da cewa asalin mutum guri ne ko asalin guri mutum ne ba wannan to an tambayi wanda aka ce to yaushe guri zai koma mutum din ko mutum ya koma guri sai ce sai bayan shekara dubu hamsin kusa abin da ya sami ka saboda ka akwai shi wa zai ga dubu hamsin din balle ce karya yake yi ko gaskiya yake kaga akwai rairin wayo a cikin wannan rayuwa so da ka guri daban mutum daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta waɗanda suka kafirce wa Allah a cikin banu Isra'ila da Allah ya bayyana su burrai ba su dade ba su kawo ba su da nasa kuma da asalin mutum guri ne ai ba za a mai da kai guri a ce a maka azaba tun da mai da kai asalin ka mena a maka azaba da Allah ya ce wata ana nuna kira da tawar khanazira a sai su ce to ai asali aka mai da mu ba wani azaba bane dan ka koma asalin ka to kun ga ashe asalin mutum ba guri bane asalin guri ba mutum bane halittu ne mabambanta kasancewar sun yi kamanni a wani shashi ko a wani bangare ko a wata ɗabi'a ba shi yake nuna suna da alaƙa asalin halittarsu kamar yadda yanzu binciken ma da aka yi mafi yawan halittu suna da ɗabi'o'i irin na mutum a koya su to kare ba yanzu kare an wasu ka ake bashi ya je ya kai a sa shi gadi a sa shi tsaro a sa shi aiki a sa shi binciken wuyuwi a koya masa yadda zai gane wannan wuyuwi ce wannan abin nan ne ya sunsuna kai ko kana kauke da wani kayan ne eh duk waɗannan abubuwan kun ga shi ma ba za a ce asalinsa tunda yana koyon wasu ɗabi'o'i da wasu halaye ko mage ba a yanzu akwai ma abin nan ɗin irin abin nan agwagwa kwakwa din da ita ma ana koya mata wasu abubuwa na tsaro da security da zama ɗaya daga cikin masu baka faro a gida kuma ƙarshen shekara ya yanka ta ci kuma wannan ya nuna mana cewa aƙidar musulunci asalin mutum daban shine annabi adam wanda allah ya shi da ƙasa inna masala isa inda lahi kama tsari adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kuma annabi sallallahu alaihi ya ce da Allah zai halicci adam ya yi niyyar ya ga dama ya halicci adam sai turo jibrilu duniya dama akwai duniya kafin adam ya ce je ka min ƙasa kawai abin da aka gaya wa jibril kenan tunda an ce ƙasa da jibril ya zo sai ya ɗebi ƙasar iri-iri ya ɗebo mai laushi ya ɗebo mai tauri ya ɗebo dutse ya ɗebo baka ya ɗebo fara ya ɗebo kwazazzabai duk ya haɗa ƙasar ya kai aka kwaɗa ƙasar aka yi gangan cikin Da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ce da halitta suka zo sai suka kwaikwayi adam wani ya bi siminti siminti wani ya bi tsauni tsauni wani ya bi laushi-laushi wani yashi ne a cikin mutane wani ƙasa ne a cikin mutane wani turbaya ne wani dutse ne wani bangore ne haka halittu haka ɗabi'o'in musu wani mai tauri wani mai laushi wani mai saukin hali wani mai kaushin hali wani mai saurin fushi mai wahalar sauka wani mai wahalar sauka mai saurin fushi wani lausayi <laughs> wani ga laushi ga abu haka wani ruwa ya fi a ruwan da aka faɗa wani ya zaƙi saboda akwai ruwan mai zaƙi wani ya zarsi saboda akwai mai zarsi wani ya salam akwai mai salam wani ya fari wani ya maki wani ya kiba wani ya siranta wani ya dogo ya gajere ce duk a ƙasar da aka yi kuce kuka yi wata haka annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin ta to darajar da Allah ya ba annabi Adam wacce ta fito da shi ƙarara. bayan an sa mala'iku su masa sujada, shine Allah ya bashi shi ilimi da ilimin da ya fitici mala'iku wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum salihin qalu subhanaka la ilma na illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu an bi asma'ihim wanda annabi adam sai zama malami shi yake su gaya wa mala'iku wannan sunansa microphone wannan sunansa hansa wannan sunansa kaza wannan sunansa kaza da abu da ake amfani da shi a duniya Allah ya tusa annabi adam amfaninsa so wanda bai san me a duniya ba bai san amfanin abin da ke cikin duniya bai kamata ya zauna a cikin ta ba za ka ce annabi adam shi cancanta ya sauko duniya kun ga anan ya nuna mana darajar ilimi sannan da Allah ya shirya ya tsara ya ga dama zai saukan mana da alkur'ani aya dubu shida da mai tan da sha hudu sai fara saukar da ita kaɗan kaɗan ƙur'anin farakana ku dama akwai shi a haɗe da amma wajen saukar da shi allah bai ɗaure shi gaba ɗaya ce ga shi kawai kujo ku aiki ba a'a sai dinga saukar da shi kaɗan kaɗan ana koya aiki ana koya aiki ana sabawa ita ƙara abu ala nasi ala muksin wannan zanna ku tanzila saboda haka sai ya zama ayoyin farko da suka gabaci dukkan ayoyi da Allah ya saukar su ne ayoyin da suke kira a ayi ne ayi karatu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan ayoyi guda biyar a cikinsu an yi amfani da abin da ya shafi ilimin guda uku an yi maganar rubutu ikira karatu ka ikira an yi maganar rubutu allama bil qalam an yi maganar ilmu da kira'a da ilmu da alatul kitaba ne kalam wanda dama duk mai karatu abin da yake bukata kenan ka iya karatu idan wani ya rubuta ka iya rubutu in za ka rubuta an ce kwarewa a fannin ilimi shine duk abin da aka rubuta ka iya karantawa sannan kai ma in ka rubuta a iya karantawa kada ka yi rubutu a ce wannan ne ya rubuta ne wannan da yake yi ne so dole ka san me za ka rubuta kuma suka ce darajar mutum a duniya shi ne ko ya rubuta ko a rubuta a kansa ka yi abin da za ka zama littafi a rubutawa a rubuta ka ana karantawa kai din ka zama jama'a suna buƙatar a rubuta musu kai su karanta ko kuma ka zama kai ka rubuta ana karantawa in baka shiga cikin wannan ba akwai matsala ko ka zama ƙwararren marubuci ka rubuta fannoni daban-daban mutane su ta karantawa ko da abin bajinta a duniya yadda za a zo ana rubutu a ke wannan wata jami'a ya ɗauki project da ke rubutu a kan da faɗi rayuwarka da faɗi gudunmawarka da faɗi abubuwan da kai a rayuwarka wanda na baya za su zo su amfani to lokacin da Allah ya saukar da alƙur'ani yadda za mu san hikima ta Allah inda Allah ya zaɓa ya saukar da ƙur'ani, wuri ne da ba sa rubutu ba sa karatu abinda suka iya kawai haddacewa da ka da ne zai zo in tsaya ya karanta maka kasida banki dubu da mutane ba ko bai kuskure kuma an aka zo kasuwa ana bajewa ko kin suna zaune suna ji amma sun haddace abin da ake da Allah ya tashi yana son ya kiyaye Qur'ani sai saukar da shi a cikin ma'addata wanda duk abin da suka ji za su shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da sura kawai ya tara sahabbai yana karantawa kawai haka suke su shiru kamar su zuwa kansu da ya gama sun dauki bisa zamanin sahabbai ba a buƙaci rubutu sosai ba saboda hadda ta waɗanda ba sa iya hadda cewa kai kaɗan ne za ka eh sai su rubuta su amma kaso casa'in masu haddacewa da kai kaso goma masu rubuta to da Allah ya tashi samun Qur'ani suna sai ya sa masa suna mafi yawa guda biyu alkitab wal Qur'an alkitab yana da alaka da ne da rubutawa alquran yana da alaƙa da karantawa sai zan wannan qur'anin rubutawa ne da karantawa karantawa ne kuma da rubutawa shi sa kaga hamshakin Alarama, a cikin shi ne wanda ya haddace Kur'ani, ya yi sati ya shafari ya yanka takarda ya rubuta qur'ani izu sittin da ka ya rubuta izu da ka ba alarama kamar goma sha biyar suka duba suka sauka da shi suka sauka suka damar da amsa suka ce kwan gara da suke yanzu ba ana gasar ta ba to yanzu an fito kuma da gasar rubutu kwanan nan na ga a ƙasar mauritania da ƙasar senegal da wane ne an fito da gasar rubutu kwarani da kai su kawai takardu za a baka a karɓa komai a hannunka sai a ce shiga wannan daki a baka fawada a baka kayan rubutu a yanka ma a ba shi ke shi ma wancan ɗakin wani ya shiga shi ma haka kowa ya rubutu abin da ya rubutu sai a tattara a ji gobe ma ka yi a ga wane ne zai rubuta ƙur'ani dusu sittin da ka babu gyara akwai na janar kuma da kuna rubuta suna duba suna ce kuna rubutawa suna duba suna ce su za su faɗi wanda ya fara gamawa sannan kuma su kalma kalma su bi wasalin su bi dubu su ga ko ina ina ka saka shi su za su fitar da sakamakon cewa wannan shi ya zo da ɗaya a rubuta ƙwararri a duniya ga aiki ya dawo da sabo shi ba ka haddace to ka je ka iya rubutawa saboda ga kun ga wannan mahimmancin rubutu da karatu to abubuwa sun faru da yawa a tarihi waɗanda ake buƙatar mu da za mu zo a baya a rubuta mana akwai wata gwaninta da limamin zahabi ya rubuta tarihin shekara ɗari shida kowace shekara goma ya mata mujallabi ɗaya abin da ya faru a shekara goma nan yana cikin mujallabi ɗaya ne shafi ɗari hudu zuwa ɗari biyar irin wannan littafin da shafi ɗari hudu zuwa ɗari biyar sai da ya rubuta guda sittin ya kira islam ya kira shi islam tarihin musulunci littafi ana samun sa a kasuwa daidai ne kawai yana ba da labarin mutane ne da suka rayu mutanen kirki da ba na kirki ba masana qur'ani masana hadisi masana tarihi jarumai sarakuna 'yan kasuwa 'yan siyasa duk wanda ya fito aka san shi ko da abin kirki ya fito ko da abin tsiya sai da ya kashi a cikin littafin da littafin ya yawa sai akan shawarce shi akan me yasa ba zai dan takaita shi ba to shine ya takaita shi a cikin mujalladi ashirin da bakwai shine ya yi siyaru a alamin dubara wanda mutasar ne na tarihin islam shi ne aka buga shi da daru misala suka buga shi a mujallabi ashirin da bakwai har da maharis saboda ka san tarihin wannan shekaru ɗari shida me ya faru a duniya ko waɗannan mutane ne mashhurai iya waɗanda aka sani don bai taɓo namu na nan ba mashhuran mutanen mu na afirka wanda yawa su fito a cikin wannan littafin nasa wanda bashi ne a kanmu kuma mu faɗa abin ya faru a tsakanin mu sannan ibn kasir ya zo ya yi nasa albidaya wa nihaya farko da ƙarshe hidaya ya ɗauko tarihi tun daga asalin duniya ya tsaya inda ya tsaya sannan ya tsallaka ya tafi tashi a kiyama ya faɗi duk abin da za a yi ha'yan wuta su ta huta don aljanna su fa'a ya ce ya ajiye bayan bayan ne domin su zo su ga abin da ya faru su kare da aka malamai sun cika mana martaba da littattafai kai da aka dinga rubutu a musulunci aka dinga rubutu sai aka rayu da babu inda za a saka littafi kuma a da ba jikin fata jikin ganye jikin takardar tsada gare ta da wahalar samu lokacin da qatar suka zo suka ci da gaza da yanki za su tsallaka kogin france babu gada sai suka ce a shiga martaba a ɗaya wani tafai a jera su aka dinga da wani tafai wani mujallari da wani da muku wani masu aka dinga zubawa sai da aka cika gudun da dokuna da mutane za su taka su ci tun da kabare ne don sun taka littafi a wurin suna da wani abu ne gada ce kawai kayan karatun da suka yi mana asara za a wani littafin an ce an samo shi ba mujalladin farko wani an samo shi ba mujalladin tsakiya wani mujalladi ɗari malamin ya rubuta amma hamsin aka samu hamsin ɗin tabar ko ba a rasa wanda zai ƙara sa masa hamsin ɗin wani ya faru yana tsakan tarihi ya rasu sai ka littafi ɗaya yana da shari na karatu ashirin ko talatin kamar sahihul bukhari na ga a wani mawaƙe sharhohin sauran arba'in da biyar littafi ɗaya ne batak amma malamai suka nuna gwaninta ilimi kowa ya masa sharhi sharhi sharhi sharhi sharhi sharhin nan mafi karancinsa shine mai mujalladi biyu amma akwai mai mujalladi talatin akwai mai ashirin akwai mai sha biyar akwai mai goma akwai mai takwas akwai mai takwas to waɗannan yana nuna mana cewa kenan dole a samar da ɗakin karatu don malamai sun rubuta abin yana nan yana buƙatar karatu duk abin da fa da suka rubuta so suke mu shi ba ana yin maktaba ba ne don kwalliya ko don ado mutum ya fara zama ustaz duk da ya ga sayi bukari da shirin sai siya ya cika maktabarsa da su suna kura ana karkadewa musu ake ka shiga ciki ka da kanka abinda ka tara din nan akalla ko baka karance tafin ba ka karance mukaddimar littattafan kuma ka karanta buharis din ka kowace magana a ina ta da yadda da an buro ka san inda maganar ta a boye amma kana da ajiya a dakin ka san da ka ajiye ta ba in ka karanta buharis din yasa za ta nuna maka kowane mujalladi ga abin da ya kunsa maganganun da kaga suna da mahimmanci za ka koma musu sai ka amfani da pencil sai ka jajjala ya a gurin ko ka samu wani ɗan littafi kana rubuta masa'idin da inda suke mas'alolin da kaga suna da mahimmanci ka san su ko kuma ka koma gare su ko ka kara musu sharhi sai ka je da ɗan littafin ka da pencil in ka zo sai ka rubuta ka adana ranar da abin ya taso kasan a littafi na kaza za a samu wannan magana to sai da aka wayi gari fa ana samun zargi tsakanin masu haddacewa da masu rubutawa wasu na ga a daina rubuta ilimi kawai a dinga gaya mutane su haddace da abin da za a yi kai kokari ka haddace suna ganin hadda ta fi garanti akan rubutu wasu ko malaman suna ga a'a rubutu ya fi garanti kan hadda domin hadda ta iya samun matsala rubutu ko yana nan suka ce shi ma rubutun yana samun matsala to tun da rubutu yana samun matsala hadda tana samun matsala da ya kamata a yi a haɗa tsakanin rubutu da cewa waɗanda suka ce alaikar bin hibzi dunan jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha al ma'u yugriquha ya suri yasriquha والفأر تخلقها والنار تحرقها suka ce duk abin da ka ji ka haddace da ka kada ka siyi littafi kawai a duk littafin da ka siya haddace shi domin ajiye littafi ko ajiye rubutaccen abu yana da matsaloli guda hudu allis ya sirkuwa barawo yana sace littafi mun an wani haka wani ustaz aka fasa makamantansu suna huda littafi ga sun cinye cikin da ke shi saboda gudunsu wannan takarda abinci ce sannan wannan ta harikwa in an yi gobara ma tana cinye littattafai to lokacin da baka haddace abu ba ka dogara ne da abin da ka ajiye sai kuma aka samu ɗaya daga cikin hudun nan kaga an yi asara da haka wannan malam yake cewa ka dinga haddace abu da ka shi kuma na biyu ya ce al'ilmu saidun wal kitabatu qaidun qayyid suyudaka bil ibadil wasiqa wa min al hamaqati an tasida gazalatan wa tatriku bain al khalaiq talika ita al ilmu saidun karatu farauta ce in kai farauta ne kamata kai ka sha wahala ka kamo barewa ka sha wahala da kuma duk wanda ya ci barewa ya ci kun ka kama barewa ya kamata ka daure ka yi suludaka al'ilmu saidu ilimi farauta ne ka yi suludaka ibani wafika ka yi amfani da igiya mai ƙarfi ka ɗaure farauta wa min alhamaqati yana cikin sakaci an tasi daga zalatar ka je ka farauta ka kamo gada wata turko ha bainal kwalika kuma ka bata a saki a tsakanin mutane kudu za ta yi su shi wannan yana ga rubutu yana da mahimmanci. da aka sai malamai suka ce to a haɗa tsakanin rubutu da karatu akwai malamin da ya zama jahili a rana ɗaya ya koma jahili aka daina karɓa hadisinsa har yau ɗin nan aka ce hadisinsa ne malamai ba sa yarda kusa abin da ya faru shi baya haddacewa sai ya maktaba kawai to kuma duk da za shi karatu sai dai raƙumi na gun sa baya da kayan littattafa in ya je duk tambayar da aka yi masa sai ya kwance ya sauke ya duba ya karanta ba mai ya daure matsala ka da tafiye ta cikin sahara ya kama zai keta ta wani gari ta cikin sahara sai wata guguwar iska ta taso guguwar iska mai ƙarfi ta tsinke abin ta kwace ta tafa wata takardar ta yi yamma wata ta yi gabas wata an binne ta a yashi daga nan ilimin ya watsa sai malamai suka sa shi cikin waɗanda in haddasa an kitabihi fa huwa siƙa wa in haddasa an himzihi fa huwa da'if idan ya baka magana amma yana dubawa a littafi to wannan magana karɓaɓɓiya ce an yi dare ta idan ku ya baka labari ko yana zantar da kai hadisi amma da ka to ba a yi ba da shi da ka ba saboda ba shi da hadda kuma karatun kenan a kan raƙumi ya ɗauko kuma gashi iska ta kwashe ilimin sannan aka kuma yi wani babin sunansa man haddasa fanasiya wanda da yana da ilimin shi kuma larurar mantuwa ta same shi tun da larurar mantuwa ta same shi sai koma jami'a. abin da ya zantar kafin ya samu wannan matsalar daidai ne bayan ya samu wannan matsalar ko maganganunsa sai suka koma wani babi daban wannan yana nuna mana a musulunci akwai mahimmancin gina ɗakunan karatu domin a samar da hanyar da za a dinga nazari kuma a samar da wakafi a kan littafi akwai dabara da malaman da suka dinga yi maimakon mutum ya baka sadaka kawai yadda muke yanzu kawai kai sallama ka ce sadaka a ɗauka a baka to sai a maka kalubale kun sa asalin ƙalubale wato in kai bara ka ce almajiri yana bara to mata gidan ta haddace ƙur'ani sai ta ce almajirin ne da gaske in ka ce eh ta ce to bismillah sai ta aje maka malmala da miya da man shanu da nama zauna a nan dan mana, kuma za ta ce kalubala ci gaba gaba kadija a na nazero fakar zama an ka kai karshen sura to sai a baka tuwo ka ci an san almajirin ne da gaske kuma an san neman ƙur'anin kake da gaske idan ku aka ce maka ƙalubale ka tsaya a nan kai ma ka ce ƙalubale ka kasa ci gaba to shi kenan an san dama tuwon mutane kake ci ba karatu kace tafiya ba ya zama bale kawai haka sai a waje da kai to haka nan wasu malamai suka kirkiro wani wakafi kamar yanzu sai a ce kai ɗalibin ilimi ne eh kai ma ɗalibin ilimi ne eh to ku zauna ku karance fatahil bari daga farko har ƙarshe ku fitar da dukkan hadisin da ibn hajar ya ce sanun ne zan ba ku dubu ɗari biyu sadaka in aka yi haka na farko kai an taimaka maka kai me ka yi karatu sannan ba a baka kuɗi a me ba a banza ba suraka wannan karatun da za ku yi kuna neman hadisi Hassan. a cikin fatahin bari mujalladi goma sha bakwai misali zai ba ku dama ku ƙara nitsa a cikin karatun sannan kuma an ba ku aikin yi an ba ku sadaka ta dubu ɗari biyu sannan an kallafa muku sai kun karance hilbari shi ake kira alwaƙaful ilmi akwai alwaƙaful mazhabi ma wani zai zo ya ce duk ya ce wa malami ga ɗalibai na zan turo maka duk wanda ya sauke risala a rubuto min sunansa zan ba shi kowa ya sai da sana koma kara waka wajen wallafa littattafai shi ma sai da aka dinga wani sai a ce duk wanda ya rubuta littafi akan tarihin annabi sallallahu salama za a ɗora littafinsa a nan a dinga zuba kuɗi a nan nauyin su daidai da kuɗin gara abin da yake idan ka rubuta tarihin annabi mujalladi ɗaya shafi ɗari bakwai za a ɗora damin nerori a nan a ɗora littafin ka a nan suke da in yi daidai da nauyin naira da nauyin littafin to iya adadin kuɗin da za a kenan in kai mujalladi goma haka za a zo a dinga zuba bandira a nan har sai sun yi daidai da mujalladin ka goma za ka wannan sai aka zuba masu rubutu ai arrahiqil maktub ina karantar da littafin arrahiq wannan littafi rabidatul alamul islami ne ta sa musabaka ta rubutun sira aka ce ana sanarwa ana san a rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi a littafi kada ya ce shafi 500 sannan ana so ta shafi sira a shigo da sannan kada a zubo da ifan hadisai kada a za ka faɗi sharuɗan shiga musabakar to shine aka ba mutane dama wanda ya zo na ɗaya za a bashi za a ba shi a riyal a lokacin dubu goma sha biyar wanda ya zo na biyu za a ba shi riyal dubu goma sha uku wanda ya zo na uku za a ba shi riyal dubu goma haka zo riyal dubu biyar to shi a sanar mutane su shiga musabaka to wani dan indiya ko ɗan pakistan ya zo na ɗan alwara kafuri ne ya rubuta wannan arrahikin makto da aka zo aka ba malamai suka duba duk littattafan da aka gabatar sai zama nasa shi ya fi cika sharaɗin don haka aka ɗauki wannan kuɗi da wasu kyaututtuka aka ba shi sun yi wannan ne domin su ziga mutane su dinga rubutu ko an fahimci yanzu ba ma son yin rubutu ko ba ma son yin karatu abinda muka fi sakafar ji culture ɗinmu na saurare ne saurare ya fi ɗauke mana hankali rubuta da karanta sai a rubuta littafi mashhuri a faɗi da abin da ake bukata amma sai ka gaba a siyan littafi amma haka yi lacca yanzu na ga tana ta wasu ta wasu rubutu ne za ka tura mutane in ya wuce shafi uku mutane ba sa karanta sai da kai shi it ita ma lacca yanzu mutum aka sa masa ita ba ɗaya ko kaza sai ga ta yi tsawo sai an bugu tsirata a dinga tura ta minti biyu gifna akwai kagani to saboda haka wannan shine matsalar mu cewa sauraron ma yanzu rage shi muke maganar kuma karatu ka samu mutum ya zauna ko ɗalibai guda biyu su ce wai littafin fatawa na ibnu taymiya da ake jingina masa mujalladi nawa ne to mujalladi talatin ne da shida